الحمد لله الذي قد بخير كتابه منزل وشرفنا بخير نبي ولا لنا خير امه من الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وأصحابه ومن توصل بسنته أو كلام علمه إلى الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ga watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ce da dari hudu da arba'in da shida wanda daidai da tara ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin a biyar a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba musau Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ɗansa Allah ya wasa rahama Allah kuma ya sa ya huta a wannan unguwa tabarakallahu bayan gidan manzilawa a cikin wannan gari na gusa wannan jiha ta zamfara inda muka fara gabatar da karatu cikin littafin majalisun nisa'i fi ahkamid dima'i tabi'iyyati nisa'i na shehun malami abu bilal sulusi ibrahim dabu wannan shi ne majalisi na biyu kamar yadda malam ya tsara a jiya mun yi majalisi na ɗaya bayan muƙaddima a wasan biyu eh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan ɗin ba ku kunna da wasu da sallah da da da da da da da da da fatan kun tashi lafiya amin malam ce ina da aure amma ina zuwa wajen aiki gidaje amma mijina bai sani ba saboda baya gari kuma malam kafin ya kafin ya turo sako sai an fi tafi uku malam kuma ina da yara ƙanana kuma mata ne sannan karamin su namiji ne kuma ya ce zan aza musu talla malam har Allah ya isa yayi <coughs> ya yi Allah ya isa ina aza musu talla malam ina da laifi ko kuwa in ci gaba da zuwa wajen aikin malam don Allah ƙara min bayani to al'aslu idan namiji ya ajiye mace duk abin da yake yana da alaƙa da ɗaukar nauyinka wajen ciyar da ita shi ne dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su maza zamanto su ne shugabanni akan matan da haka da yake a rijalu qawwamuna 'ala alin nisai bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din sayyi wa bima anfaqu min amwalihim saboda maza suna yin infaki wajen ɗaukar nauyin mata da dukiyarsu to kamar yadda ta faɗa a shi wannan mijin abin da ta faɗa haka ne da farko ya kamata kullum abin da muke faɗa mu daga cikin rashin adalcin da mutane suke mana babu wanda in zai aurar da shi yake neman shawarar mu zai aurar da shi Allah sai in in ka ga mun san wani abu to sai in rigima ta taso bayan an yi auren ni na ba da shawara kafin mu yi mata fatawa mu ce abu kaza da take ciki daidai ne ko ba daidai bane tunda ba akan titi ya ganta ba suka haɗu suka ɗaura aure tana da wali shine dalilin da yasa Allah yake huhun na bi izni ahlihinna a auren da mata da izinin waliyansu shi kuma yana da wakilin da ya je karɓo masa auren yana ba da shawara halin da ita wannan baiwar Allah take ciki da ƙoƙari kokari mayar da matsalar zuwa ga waliyanta a nemi wakilan shi su zauna kan matsalar ta kan matsalar ba ta warware ba ne to daga baya sai ta zo sai ta saki mana tambaya sai mu ba ta fatawa Allah ya sa mu dace Yace assalamu alaikum malam yadda kai bayani alamomin da mutum ji idan yana da matsala ta aljanu yace duka kusan tana da su waɗannan alamomin Wata yin azikar safe da yamma shin akwai wani azikar da za ka kara mata to mace ce take kokarin yin alka Matsala ta jinnu ta kasu gida biyu akwai matsala ta sihiri akwai matsala ta masu to abubuwan da na faɗa na alamomi mutum yana iya yana da su in ma ya zamanto sihiri ne aljanin turo su aka yi ko kuma ya zamanto masu shafan mutum suka yi ba sihiri ba ne so abin da zai bayu zuwa ga wannan shine gaskiyar magana dole sai ta nemi masu magani to kuma masu maganin ya zamanto su zamanto amintattu wanda asalin harkar sun ɗauke ta ne don taimakon mutane ba don neman kuɗi da ita ba don su arziki akwai masu maganin da na sani suna yin wannan a jihar zamfara gaskiya ba kowa na sani ba amma a kaduna akwai mutum ɗaya da na sani kuma mun fi shekara 20 tare da shi na san shi amintacce ne a zan iya ba da namban wani wani a nan ko bai sani wanda yake so in ya yana da matsala yana iya ɗauka so kuna iya ɗaukan a sufuli takwas sufuli sufuli takwas sufuli an sa sai a sa uku hudu uku hudu sai a sa biyar sai a sa bakwai bakwai sai biyu sai hudu sai sufuri zero kenan sunan samalan haruna to tun da yadda akwai abin da ake ce masa wibin shi shine yanzu daga kowace jiha kike ana iya aiki miki da sako saboda haka wadda ta kira shi ta waya galibi a abin da na sani wanda zan iya ba da shaida a kansa ko da kin ji ya ce miki ki kawo kaza wallahi abin da na sani shine wannan kuɗin zai karba ne don ya siyo abin da zai haɗa magani da shi ba wai yana karɓar kuɗi bane ne ya tara kuɗi ko don ya arziki da kuɗi an fahimta yi Allah ya sa mu dace mu je na gaba a cikin dai a magana aljanun da ta ce irin aljanun da ake cewa namijin dare yana zuwa mata so kuma ga shi ya kasa ya hana ta yin aure akwai aljanun da ake ce masa ashik ashiku sunansa shine ba wuce ki ce masa namijin dare akwai mafarki na al'ada wanda dama idan mace shekarunta ya kai ko namiji na balaga tana iya mafarkin namiji na saduwa da ita ko namiji ya mafarkin yana saduwa da mace wannan normal amma akwai mafarkin da mace za ta dinga yawan yin ana saduwa da ita ba mafarki ba ne normal galibi idan wannan aljinin ashiku ya zamanto yana da alaka da mace da gaske yana sababin hana mata da yawa a wuri ko a yi auren ya hana mata zama a gidajensu an fahimta yi akwai wannan matsalar so a shi ma dai namban wayar da na bayar wanda duk suke jin cewa suna da irin wa'annan matsalolin sai su abin nan sannan kuma ku daina taimaka ma su kansu jinnin a gidajen da kuke ta hanyar shigar da bai dace ba da bayyana wasu abubuwa a jikin kuɗi da bai kamata a ce kuna bayyana shi ba so galibi bayan mace in tana mafarkin ana saduwa da ita wani lokaci tana mafarkin tana ta haihu wani lokaci tana mafarkin tana shayarwa wala duk wannan alaka ne ce alama ne cewa akwai jinin da yake da alaka da ita an fahimta yi saboda ana samun wannan matsalar a wani lokaci idan namijin aljani yana da alaƙa da mace ya hana ta aure ko in macen aljani tana da alaƙa da namiji ta hana ta aure wanda za ku ga cewa ga su maza iya binciken da aka yi ba su da alaƙa da kowace mace kuma an yi an yi su aure kuma sun ki kuma lafiyar su lau irin wannan matsalar suke cin karo shi ta Allah ya sa mu dace mu Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akar muka lawo malam dan Allah menene hukuncin neman aure a cikin neman aure? Tana tambaya hukuncin neman aure a cikin aure. Wani ne ya zo ya ga wata ya ce yana santa aka zo aka fara magana tiliyan tiliyan tiliyan watakila an kai kudin gaisuwa watakila an kawo sadaki watakila ma har rana an sa kwatsam sai wani ya faɗo ba irin wannan gaskiya neman aure kamar yadda yin ciniki akan cinikin wani shari'ar musulunci ta hana haka neman aure akan auren wani haramun ne saboda haka sai dai in ta bayyana wanda ya zo yana neman aure a farko ta bayyana mutumin banza ne kuma in aka bari wanda zai aure ta na farkon zai jefa rayuwar wacce za aura zuwa ga hadari wanda ya fito daga baya wajibi ne ma ya tura mutumin banza don ya ceci rayuwar ita yarinyar kar ta faɗa ma bala'i amma ba wannan aka samu ba neman aure akan aure wannan bai dace ba a shari'ar musulunci kuma wani lokaci za ku ga idan mace ce sai yaudara ta hanyar da bai dace ba sai ga bayan auren sai Allah ya jarrabe ta da wasu abubuwa an fahimta ai Allah ya sa mu dace mu je gaba ha assalamu alaikum da fatan malam ya tashi lafiya Shin don Allah malam addu'a da zan ga iyayena nake nema ba ga shi nan cikin ƙur'ani ba yana tana maganan addu'a da za ta dinga wa iyaye rabbi gifirli wani walidayya wani mu'minina yau mai kuma hisab ko wannan mutum ya rike yayi ko rabbi gifirli wani walidayya wani mu'minina wani man da kala baki ya mu'minan ire-iren waɗannan amma baki ya da larabci ba yi da hausa ya ce Allah ya ji kan iyayena Allah ka musu rahama Allah ya kasu huta da ire-iren waɗannan kalmomi babu laifi sannan kuma hakki ne ga ɗa ya dinga wa iyayensa addu'a Duwan da bai san Allah ya jarrabe shi da ƙofofi na talauci daga ciki shine kada mutum ya yanke addu'a da iyayensa in yana da ko kuma iyaye ku sani cewa daga cikin aikin da ke kan ku babba ku yi ƙoƙari duk wani abu a rayuwa da kake gani in ka ga ka amfana da shi ku sai in ka yi haƙuri a matakin farko wajen gina abu na kake amfanuwa da shi sau da haka daga cikin abu mafi alheri da za ku bari a rayuwar ku bayan rayuwar ta ƙare shi ne Allah ya muku tawfiki ku bar 'ya'ya na kirki bayan ba ku shi yasa za mu ga cewa Allah ya allaka wajen ɗaye ma iyayensa addu'a da yadda su kuma iyayen suka waɗansu tarbiyya ta ƙware kafin su koma zuwa ga Allah shine wa qur rabbi rahamhuma aya ce Allah ka ji kan iyaye na guda biyu kama rabba yani kamar yadda suka sha wahala gurin yi min tarbiyya ina yaro kan kare amma dan ki ya taso ki jajirce ba baki abin da ya kamata a kan shi ba to ta ina ne bayan baki ke kuma kika cancanta wannan ɗan yanzu ba Allah ya sa mu dace yake nan ko mu je to بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المجلس الثاني أبو الكتاب شافي نشابي المجلس الثاني الدليل على الحيض من السنة النبوية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي في حاجة الوداء فبكت فقال ما لك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم أي قدره اختبارا وسألت فاطمة بنت أبي هبيش رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أطهر وفعل الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك إرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة اترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي مالك يتي المجلس الثاني majalisi na biyu mun samu dalili na jinin al'ada farko daga littafin Allah a majalisi na ɗaya shine alƙur'ani ƙarƙashin ayan wa yas'aluna ka anil mahidi mm. to dalilu ala haidi dalili akan kuma jinin al'ada har wa yau sunnatin nabawiyya daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ha daga ciki ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Aisha ta maganar da manzon Allah ya gana na Aisha wa hiya ha lamma hadat yayin jinin al'ada ya zo mata wahiya fi hajjatil wada'i alhali tana cikin wato tawaga na ayarin aikin hajjin bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabakat tana ganin tana cikin aikin hajji ce ga jini ya zo wanda daga nan aikin hajji ya samu matsala a ƙala sai manna Allah yake mata maliki me ya faru kike kuka ne anufisti shi nan a ƙasa anufisti huwa min nuni wa fatiha wa kasri lisa'i fihi ba min hmm. filin bidammi fil wiladati idan aka amfani da damma ana nufin haihuwa bil fadli fil aidi ma'anan maganan malaki mai isa miki na ga kina kuka ne anufiski shin jinin al'ada ne ya zo miki a yanayin nan da ake ciki shi yasa na ga kina kuka kultu ana shi sai ta ce sai na ce na'am eh, ana cikin tafiya da ayari na aikin hajji sai ga jini ya zo mata wannan dalilin yasa tana ganin to aikin hajji ya samu matsala inda daga cikin abin da aikin hajji ya kunsa akwai tawafi da akwai matsaloli da malamai suka tattauna malam ya kawo su a wannan littafin yana daga ciki shin ya halatta a munasabar aikin hajji tunda yanzu muna watan ramadan shine wata na tara idan ya ƙare watan da zai biyo ba shine shawwal shine wata na goma Allah subhanahu wata'ala ya ce mana alhajju ashhurun ma'lumat watannin aikin hajji sanannu ne watannin aikin hajji yana farawa daga shawwal sai zulqa'ada sai zulhajji saboda shawwal yana karewa ana shiga zulqa'ada za ku ga an fara maganan aikin hajji zulhijja wato farko shikenan daga ɗaya ga wata zuwa goma ga wata da abin da zai biyo baya maganan aikin hajji ya ƙare to in mace tana tunanin a cikin kwanakin aikin hajji in ta tafi jinin al'ada zai iya zuwa mata za ta iya samun matsala shin maganin da ake sa sha don a tsayar da jini har ta gama aikin hajji ya halatta ko bai halatta ba da yake nan na biyu yanzu muna cikin watan ramadana akwai da yawa daga cikin matan da wasu yana da alaƙa da wannan watan a ciki jini yake zuwa musu shin ya halatta a cikin wannan watan mace ta sha abu wanda zai tsaye da jinin har ramadana ya wuce kada jinin ya zo mata sai bayan ramadana ya wuce sannan jinin ya zo ko bai halatta ba ina ba ta kun fahimta yawa sabon da malamai suka ce kamar da za mu tattauna ya halatta amma irin wa'annan ababen da suke tsaye da jinin mace a lokacin da ya kamata ya zo kada mace ta yawaita amfani da su ta yawaita amfani da su to nan gaba zai amma in abu jefi jefi ne akwai dalili na shari'a da munasaba babu laifi amma mace ta yawaita amfani da shi Da ku je ku tambayi likitoci za su faɗa muku hatta ga lafiyar ta abin yana da matsala kankare da ita an gane So da ta yi kuka kultu na'am sai man sai ta ce manzon Allah eh qala sai manzon Allah yake masa to inna hada amru wannan al'amarin da kike gani katabahu Allah ala banati adam abu ne da Allah ya rubuta shi akan ƴaƴan annabi adam ai qaddarahu istibaran ya kaddara shi a babin jarabawa saboda wata hikima ta shi subhanahu wata'ala dan babu wani abu da Allah subhanahu wata'ala yake babu hikima babu dalili ina fata an fahimta to shine istibaran kin an ce istibaran shine gwadawa tunda dama asali dan adam matsala ya samu an gane kuma yana daga cikin abin da Allah ya halicci dan adam a kansa gaggawarsa sai ta damu matsaloli ya je jefa shi cikin rigima yanzu da Allah ya tashi zai ba da amana asali fa bujuro da ita ya cewa inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali muka bujuro da amana aka dora wa sama da kasa da duwatsu a baina an yahmilnaha sai suka ke dauka wa ashfaqna minha sai suka ji tsoron amana dan adam yana gefe a lissafin ba a saka da shi ba amma saboda gaggawa Allah kawai sai ce wa hamala hal insanu dan adam sai ce shi ya ji ya gani zai iya shikenan sai zai ya dauka shi yasa za ku ga duk inda za a raba abu saboda gaggawa kun kaji an ce sai an bulayi rashin ba za a bulayi bane shi yasa aka ce sai an bulayi wadaka ka yanzu inda raba abu za a yi kuna iya yin awa ɗaya a nan wata ta zo daga baya duk ta mai da ku bayan ita ta shiga gaba saboda me saboda ɗabi'ar ɗan adam yadda take to shi sa wajen halitta mala'iku ala ya yi shi a tsarin da ya bai ba su zaɓi sai kawai shi suka zaɓa abin da Allah ya zaɓi musu sai aka yi su a tsarin da ba su da ikon su matsa daga nan in ba Allah bane yace su matsa kuma in yace su matsa ba za su matsa ba in yace su matsa za su matsa in bai ce su matsa ba ba za su matsa ba amma shi ɗan adam ɗabi'arsa tun yaro daga lokacin da ya kai shekara bi, in ka ajiye shi nan kace zauna wallahi ba zai zauna matsawa zai ba zai wannan yana daga cikin istibaran din wannan ya sako ga komai na ɗan adam akwai jarrabawa a ciki magana in zai yi shi kun samu akwai wacce ta halatta ko wacce ba ta halatta ba kallon abu in zai yi saboda ikibari jarrabawa akwai kallon akwai abin da ya halatta ya kalla akwai abin da bai mai ba bai halatta ya kalla ba daga kasuwanci in zai yi akwai abin da ya halatta akwai abin da bai mai ba bai halatta ba abinci in zai ci akwai abincin da ya halatta ya ci akwai abincin da bai halatta ya ci ba saboda ittibari a gwada shi dan adam din to da haka kun ga sai annabi ya ce wannan abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara shi ya rubuta shi akan ƴaƴan annabi Adam wa sa'alat Fatima bintu Abi Hubayfi wato Fatima bintu Abi Hubayfin ta tambayi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ta tambayi manzon Allah fa qala sai ta ce inni la atuhu ni ba na zama cikin tsarki ma'ana kowane lokaci jini yana zuwa mata a fa'ada usalata to tun da haka ne barin sallah zan yi kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mata inna ma ka irqu wannan jijiya ce ta samu matsala walaysa bil haidati ba jinin al'ada bane idan aqbalat al haidatu idan lokacin al'adanki ki ifustanto ka turki salata sai ki bar sallah misali mace ta samu matsala daga baya a wata ta san da kwanakin da jinin al'ada ke zuwa mata kuma yakan yi kwana uku ko hudu daga baya shi ta samu rashin lafiyar da kullum cikin jini take to kawai za ta lissafa ne idan watan yi kewayo daga kwana kaza da ta san cewa tana yin jinin al'ada zuwa kwana kaza in ya zo sai ta tsaye da sallah in ya sai wannan kwanaki ko ta ga jini za ta ci gaba da abin da take yi shine annabi yace mata faturuki salata to ki bar sallah fa idza dhahaba qadaruha idan gwargwadon wa'annan kwanakin suka tafi haka sali anki dan wa salliki wanke jini ki ci gaba da sallah wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim والحيض لغة السيلان يقال حاضتي تحيد حيضا فهي حائض وحائضة إذا إذا سال دمها وتجمع على هوائض وحيض والحيضة بالكسر الخرقة التي تستفسر بها بها المرأة وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة من غير سبب ولادته فقوله دم طبيعة وجبلة يخرج به ما كان على سبيل المرض ونحوه وقوله يخرج من قعر الرحم خرج دم الاستهاضة فإنه من أدنى الرحم وقوله في أوقات معلومة أي فليس دم فساد وإنما خلق لحكمة وقوله من غير سبب ولادة خرج به دم نفاس li'anna sababahu alwilada a malam yace wal haid lughatan idan an ce jinin al'ada a tsantsawarin zunzurutun yaran larabci kamar yadda jiya maka ce muku a ko a hausa ana samun irin waɗannan yanzu duk bahaushe in ka ce masa ƙwarya asali ya san wani ƙoƙo ne ko masaki da ake zuwa gona a ɗauko a zo a fafe a raba shi biyu ana amfani da shi ko amma idan aka ce ƙwarya a 'yan goro ko a 'yan azara ƙwari kenan ko ko a 'yan doya in ka ji sun ce ƙwarya a can wajen ba ƙwaryar da kuka sani a gida wacce ake fafe ba ba ita suke nufi ba me suke nufi da ƙwarya a can shine suna nufin wani adadi na goro ya kai ƙwara kaza shine ƙwarya an fahimta yi yadda take a hausa gashi amma a wasu ɓangarori ko a cikin hausa in sun faɗe ta ba wannan ma'anar suke nufi ba da haka wani haidu lokacin a tsantsuwaren yaren larabci shine al-sailan gudanar abu yuqalu akan ci hadat hadati asali hadati ya kamata ya zama tahidu haidan wato ta yi jinin al'ada tana yi aidan sai ne shine mazdar ne tushen kalma hmm. fahiya ha'idun akan ce tana ita mai jinin al'ada ne wa ha'idatun idza sa'ala damuha sai zamanto ha'id macen kawai ko tana jini ko ba ta yi amma in an ƙara ta'un ko ya zama mubalaga ne ko kuma a lokacin da take yi wata juma'u ana jam'in sa ala hawa ida wa ma'ana masu jinin al'ada da yawa kenan والحيدة da أما lati بكسر الخلقة التي تستنفر بها da mace za ta sa dan ta tare abin da ya kamata ta tare lokacin da take jinin al'ada shi ake ce masa alhidatu wa shar'an amma a shar'ance idan an ce alhaidu ana nufu don tabi'atin wa jini na ɗabi'a jibilla shi ma ɗabi'a kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa walƙad adalla minkum jibillan tafira. Yakurudu kurudu wani jini ne da yake fita min ƙa'arin rahimi daga ainihin wato a cikin mahaifa fi auƙatin ma'aluma a wasu lokuta sanannu min gairi sababi wuladatin ba tare da sababi na haihuwa ba hmm. wannan shi ake ce ma jinin al'ada jinin da yake fita daga ainihin wato a ƙasan mahaifar mace a lokuta sanannu ba tare da haihuwa ce ba a ƙauluhu maganan malam da yake zama ɗabi'atin wajibilla jini na ɗabi'a ya kuru bihi ya fita da wannan makana kana ala sabilil mardi duk jinin da ya fito rashin lafiya ne yasa jinin ya fita ko makamancin wannan wannan ba a kiransa a ce masa jinin al'ada hmm. da yake nan wa sa da ya fita ya yakhruju min qa'riz rahimi kharaja ya fita damu listihadati jinin ciwo fa innahu min adna rahimi wannan yana fitowa ne shi jinin al'ada daga kasan mahaifa wa qawluhu magana sa da yace fi awqatin ma'aluma. a lokutan da suke sanannu ai falaita zamu fasadin ba jini bane na lalacewa wa inna ma khuliqa li hikmatin Allah ya halicci wannan jinin ne ya fita yana da lokaci saboda wata hikima to nan gaba za ku ga malamai sun yi saɓani shin idan mace tana da ciki tana jinin al'ada ko ba ta yi tana yi to za ku ji maganganun malamai ita kanta wannan matsalar akwai waɗanda suke ganin tabbas akwai war idan mace tana da ciki tana iya jinin al'ada akwai waɗanda suke ganin kai bi ma yiwa akwai wasu a cama suna ganin cewa ba ma zai yi ne a ce mace tana jinin al'ada tana da ciki kuma tana jinin wa tana jinin al'ada an gani amma wanne ne ya fi yawa shi ne kusan waɗanda suke da ciki suna jinin al'ada da wuya ɗin sun wuce goma cikin ɗari casa'in cikin ɗari na tsarin da Allah ya sa in dai mace za ta ɗauke ciki za ta daina jinin wa za ta daina jinin al'ada ko da shi kuma abin da ake la'akari da shi wajen hukunci abin da yake agalaf shi abin da fi yawa da aka suke cewa annabi abin da yake ɗan kaɗan ne kalma adun kamar ma babu shi ne kuna ganewa to za ku ji wasu daga cikin hikimomi dalilin da yasa Allah ya halicci wannan tsarin ya zama mafi yawancin mata daga lokacin da suka ɗauki ciki sai Allah ya tsayar da jinin al'ada wa qawluhu maganan malam da yace min gairi sababi wuladati ba tare da sababi na haihuwa ba da bihi ta munifasi an fitar da wannan banda jinin haihuwa li'anna sababahu al-wulada haka yanzu jinin haihuwa yana da bambanci da jinin al'ada saboda shi jinin haihuwa akwai dalilin da yasa yake fita ko shi kuma jinin mai jinin al'ada babu dalili kawai in lokaci zai fita kuna ganewa mu je gaba me yace sifatu fa huwa khasirun ay sakhinun aswadu ta'luhu umratun muntinun yakhruju bi nafasin ay bi shiddatin wa alamin hikmatu khalqi damil hayd خلق الله هذا الدم لحكم منها أنه يخفف من حدة الشهوة عند المرأة <clears throat> وبه تحصل العدة والاستبراء وفيه تعويد المرأة على الصبر على قضاء الله وقدره وأن المرأة إذا حملت انصرف هذا الدم بإذن الله تعالى إلى غذاء الحمل فإذا وضعت قلبه الله لبنا صافيا يتغذى به الطفل ولذلك قل ما تحيد الحامل والمرضع المرضع malam sai ya ce sifatuhu sifar jinin al'ada fa huwa sakiru yana da kauri aswadu sannan kuma baki ne ta'aluhu humratu humratun sannan yana lullube shi nau'in ja amma wanda yake jan yana da ainihin wato wari ya kurudu bi nafasin yana fita bi nafasin shine malin ya fassara ai bi shiddikin wa'alar mm. da tsanani sannan kuma da kuma raɗaɗi hikimatu Kalki damil haidi menene hikiman da ya sa Allah ya ya halicci tsarin gudanuwar jinin al'ada haka a jikin mace خلق الله هذا الدم لحكم منها Allah ya halicci gudanar wannan jinin ne saboda wasu hikimomi daga ciki in ji malam yace wallahu a'lam annahu yukhaffifu min hiddati ash-shahawati inda al-mar'ati yana sauƙaƙa wato kaifin sha'awa a wajen mace amma wannan din har wayo shi ma koda an samu Wataƙila a ce akwai matan da su kuma suna da akasin haka to har yanzu za mu koma zuwa ga abin da yake shi ne mafi yawa misali yanzu ba azumi yana daga cikin hanyoyin da suke sauƙaƙa sha'awar mutum ba ke wani shawarar da annabi bayar cewa in mutum ba shi da aure ya azumi wani in yi azumi ma sai sai maka bala'in ya ƙaru wa bihi ta hasulul iddatu kun ga ɗaya kenan sannan wannan jinin da mata ke fitarwa Allah ya alakanta ibadoji da yawa wanda ke da alaka da zuwan shi ko ɗaukewar shi sau da haka yanzu idan an saki mace da shi ne wato idda take tabbatuwa wal istibra'u sai kuma istibra'i to istibra'i shine mace ta jini daya dan a gane cewa tana da ciki ko ba ta da ciki shi yasa nake faɗa nake cewa akwai abubuwan da ake kawo su a zamanance to dole sai an bi su a hankali a hankali yanzu maganan DNA da ake DNA ba yana daga cikin hanyoyin da yanzu ana rigima ba sai a ce a ji a yi DNA don a gane cewa wannan ɗan nan mutum ne ko ba nashi ba ne ku tambaya ita wannan hanya ta DNA din tabbas sai ko ko zato ne eh daga kun yi shiru zato ne saboda me wanda suka kawo hanyar suka ce a je a gwada ba fa saukakken tsari bane daga wajen Allah kai tsaye mutane ne suna iya yin daidai suna iya yin kuskure kamar yadda a asibiti ake kuke zuwa ana aunawa suna iya cewa ɗan da ke cikinki namiji ne sai kin haihu a gama can suna iya cewa ɗan da ke cikinki mace ne sai kin haihu a gawa namiji suna iya cewa ɗa ɗaya kike ɗauke da shi sai kin zo haihuwa kuma ki haifa nawa biyu suna iya cewa biyu ne sai kin zo haihuwa kuma a haifa nawa ɗaya to bari faɗa maku wani lokaci mace ko haihuwa ta yi sai zamanto an samu kamanceceniya da kamanceceniyar ba a yanke hukunci a ce ɗan saboda kamanceceniya ita kuna iya ganin mutane wani yana zamfara wani yana kano ko kaduna ba su taɓa haɗuwa ba amma sun yi kama ana samun wannan ko ba samu to akwai abinda yanzu mu mun fama da kisa-kisai wasu za su yi aure sun je asibiti an yi jonathan wannan an auna ta an ce ee ne mijin ma an auna an ce ee ne an haifi ɗaya biyu ba matsala sai na uku ya zo da matsala sai da aka sake komawa asibiti sai aka ce gwajin farko an yi kuskure ita asc shi ma mijin as ne wannan ya sa yanzu da aka yi aure sai suka haifi shikila amma ba kafin a yi gwajin auren an je an yi sun ce kowannen su ike ne da yanzu sai daga cikin hikimar da ya sa kuka ga shari'ar musulunci ta tsananta wajen iddar mace jini sai ya zo ya ɗauke in ta bar gidan wani kafin ta je gidan wani wadda ba a so mace ta ɗauki ɗan wani ta kai ma wani yanzu niyyar da zamani zai ci gaba yanzu idan yanzu mace ta tafi asibiti lala akwai kayan aikin da ana iya auna ta a gane tana da ciki ko ba ta da ciki ko babu akwai yanzu za mu zo mu dawo mu dogara da cewa to yanzu in an saki mace yau ta tafi asibiti ta je a gwada ta da an gano ba ta da ciki to shikenan ba sai ta yi idda ba zai yiwu kuna ganin zai yi me yasa hakan ba zai yi ba ai tunda mun fahimci dalili da yasa shari'a ta ce ke idda sawa'un jini ɗaya ko uku idan dan kashe kasan ya kasu wajen kaso shida ko bakwai mata masu al'ada kuma zan karanto su yanzu masu idda kuna ganewa tunda an fahimci hikiman haka ne cewa kar a ɗauki ɗan wani a kai gidan wani to shin yanzu idan an saki mace ya ana iya zuwa asibiti a je a auna ta a gani in an gane ba ta da ciki yau in an sake ta gobe aka je asibiti aka auna ba ta da ciki ba sai ta idda ba zai yiwu me yasa ba za mu dawo mu dogara da wannan hanyar a zamanance ba da an saki mace ba sai ta idda ba kawai a je asibiti a auna a gani in ba ta da ciki shikenan kawai gobe wani na son ta daura mata aure zai yi me yasa ba zai yi ba kuna gani abin da yasa ba zai yi ba shi wannan tsarin na cewa sai ta yi jini saukakken tsari ne daga Allah wanda ya fi kowa sanin ɗan adam yadda yake maganan aji asibiti a gwada gani akwai ciki ko babu shi kuma mutane ne za su yi aikin to ana iya zuwa a je a samu matsala ba ciki su ce akwai akwai su ce babu kun ga daga baya sai rigima ta yi sai ta taso to nan gurin da yake cewa wa bihi tahsulul iddatu wal istidra'u to barin to muku ku rike yanayin iddar mata ya kasu gida bakwai kuma zan yi tambaya wata rana abu ne da yake da alaka da ku mata masu yin idda sun kasu gida bakwai na farko akwai wacce ake cewa da hamilu mace mai ciki macewa mai ciki to ita iddata yana karewa ne biyu imaye ta bayyana fihi ba'adu khalqil insani wato da haifi abin da ya bayyana a cikin cikinta cewa wannan sashe ne na mutum ko mutum shi yasa akwai lokacin da mace za ta kai in tana da ciki ko barin cikin ta yi in an sake ta da cikin ta barin cikin idan yau aka sake ta gobe sai ta bare cikin cikin ya ɓare ta shi kenan ta gama idan anya ba ku fahimce ne ba kuna wa? da yake nan wannan ita ce alhamil to wannan na baku misali da bari ne amma idan mace dama ciki cikakke take da shi tana da ciki cikakke yau nan lahadi mijinta ya sake ta gobe lahadi sai ta haihu shi kenan ta gama idda ba kuna jin na ɗaya? sai na biyu almutawaffa an ha zaujuha wacce mijinta ya rasu matar da mijinta ya mai walau ƙablar da kuli ko da ku mijin bai tare da ita ba illam kun hamila ita ba ciki take da shi ma Su za ta yi idda bi arba'ata ashurin wa ashara za ta yi idda wata hudu da kwana nawa kwana goma idan kaci ce in kuma baiwa ce to za ta yi wato rabin abin da ya za ta kaga wata hudu da kwana goma in baiwa ce yanzu da ba maganan bayan ake ba sai ku raba wata hudu da kwana goma nawa bai baya to in baiwa ce kenan kuna ganewa sannan sai na uku al-mufaraqatu fil hayati wacce rabuwa aka da ita وهي من ذوات القروء بثلاث حيزات شنو وين ذا في إدى دجني اكو شنو ابن الله يا فدا ثلاثه قروء ما تد مجنت انا زونه كو يتي يا سكيتا امتي با تيكي take دشي با مجنت با رسوائي با او ko to in an sake ta to shine za ta jini har su uku za ta yi ɗaya za ta yi biyu za ta yi uku sannan ta gama idda sannan sai na hudu allati lam tahid li iyasin aw sigarin wacce ba ta jinin al'ada ko dai saboda shekaru sun ja ko dai saboda yarinta to wannan in za ta yi idda iddata wata uku ne shine fa iddatu ha salasata ashhur mun samu nawa yanzu hudu sannan sai tafi a haiduha matar da tana jinin al'ada sai jini ya dauke mata walam alam sababahu ta san me sababin da sa jinin ya dauke ba kun gani kun ga wannan shekaru ya ja shekarun ya sa jinin ya dauke ya daina zuwa kun ga ta san sababi saboda shekaru ne ko wannan kuma karamar yarinya ce Ba ta kai ma ta fara jinin al'adan ba sai ta ku kiyaye ku mata wallahi ko daga shekara tara suka fara jinin al'ada ba kuna na shekarun ba to daga lokacin ba ku sani da ku da su duk hukuncin ne a wajen Allah an gane sannan a wannan shekarun inda yarinya ta fara jinin al'ada ku yadda cewa cikakkiyar mace ce kuna ganewa to wanda matar da jinin al'ada ya dauke ta san sababi ba ta ataddu bi sanatin kika za ta yi idda shekaru ɗaya an gani? an gani shekara ɗaya ko kuma wata goma sha ɗaya idan baiwa ce an gani shekara ɗaya wa in arafa sababahu in ko da jini ya ɗauke ta san dalilin da yasa jinin ya ɗauke to ba za ta gushe ba tana cikin idda za ta jira har sai lokacin da jini ya dawo sannan sai ta yi ne misalin da muka bayar da kin sha magani sai jini ya ɗauke ne kin san dalilin da yasa jini ya ɗauke ba magani kika sha ba to ki jira sai ya dawo sai ki sake shan wani abu sai jinin ya dawo sannan sai shida imar atil maf'uda matar da aka nemi mijinta aka rasa ya kanat li ghaibatin zahiruha as-salama idan da ba a gaishi ba ya tafi inda yake akwai zaman lafiya lam tazal ba za ta gushe ba hatta yuta yaqana mautuhu au tamur alayhi 90 sana ba za ta gushe ba wato har sai an tabbatar da mutuwarsa ko kuma ta zauna shekara tara ne eh? min yomi wulida in kana zahira halaku tarabbas arba'a sinina thumma ma'tada in ko inda ya je ake ganin cewa kai ba a da labarin yana nan ko bai nan amma dai iriyar an tabbatar akwai tashin hankali da rigima yanzu za ta zauna shekara hudu sannan ta zo ta yi mai Ke idda in ko ba haka ba to yanzu sai dai a tafi kotu nan ne mahallin da alƙali zai shigo shi kuma nashi ittihadi ne akwai bambanci tsakanin fatawa da hukunci mm. sannan sai na bakwai shine na ƙarshe al-muqtada mace wacce aka yi hulɗi mai hul'i ne idan ana zaune kawai sai yin mace ta ji ba ta san namiji ba za ta iya zama da shi ba sai ta ji ta ce ga sadakin shi a dawo mai da shi tana buƙatar su sai aka ba da sadaki daga lokacin da ya karɓa da ya rabu da ita kuna ganewa ita in ta tashi ita iddar ba jini uku za ta yi ba in an ta hanyar hulɗi mace jini ke za ta yi shi kenan ta gama idda hanyar ana fahimta to haka wani mustabra'a al mustabra'a ita ce matar da alaƙa mara kyau ya shiga tsakaninta da wani a lokacin da za ta yi aure to ana buƙatar sai ta yi jini ɗaya tukunna ko kamar yadda yanzu ake samu sai ka ga tsakanin mace da namiji wanda aure zai shiga tsaka aure za su yi amma sai a samu rashin sa'a sai alaƙa mara kyau ta shiga tsakaninsu to kafin a ɗaura aure a yi ƙoƙari a tabbatar da cewa ta yi jini ɗaya ma'anin istibra'i shine kuɓutar mahaifa don a gane cewa wannan saduwan da suka yi alaƙa ta ciki bai shiga ba wannan shine abu na biyu sannan wal mawdu'a bi shubhatin da wacce aka aka sadu da ita ta hanyar shubha kuna ganewa shubha shubha wal muzna biha da wacce aka yi zina da ita wa'annan dukkan su idda su shine jini ɗaya suke sun gama idda wacce aka sadu da ita ta hanyar shubha malamai sun ba da ainihin wato misali mata ne guda biyu watakila hasana da husaina ne kamance kamar su ɗaya kai sai ka auri ɗaya daga ciki to wata rana watakila ce yi ɗaya ba ta nan ta fita ɗaya ta shigo gida kuma sai ta zo kan gadon ta zauna ko ta zauna a gidan mijin da ya dawo tun da sun yi kama kuma sai ya amsa mata wataƙila ta ƙi magana ko tana jin nauyi ko saboda wani dalili har alaka ta zo ta shiga kun ga shi mijin asali ba da gangan ne ko yanzu nan gurin shi ba ta shiga ba za a ce ya yi zina ba ta ɓangaren shi kuma ita tana sani to an samu irin wannan ita ce wal mawtu'atu bi shubha to in wani yanzu yana santa ba zai ba a ɗaura aure tsakaninta da wani dole sai an samu bara'i ta yi jini ɗaya tukunna an tabbatar ba ciki kafin a daura aure wayannan su ne kashe-kashen wato ibda mace shi yasa yanzu idan mace mijin ta ya rasu sai ya batta da ciki an gane ko namiji ya saki mace da ciki da ya sake ta da ciki suka rabu kafin ta kai ga gama idda ya rasu kun ga ai dama asalin iddar shine ta haifi abin da ke ciki ko namiji ya saki mace da ciki da ya sake ta da ciki ba ta kai ga haihuwa ba sai mijin ya rasu yanzu abu nawa suka haɗu biyu ga ta kaba ko tunda asali inda a ce rasuwa kawai mijin ya suna tare za ta mai ta kaba ko ba za ta yi ba ne za ta zauna wata hudu da kwana na goma to sai ya rabu da ita tana cikin inda. ko amma ga ta da ciki da su ya rasu to da ya rasu za abu biyu sun haɗu ga ta kaba gami ga inda shin duka guda biyun za ta haɗa ta yi Shi ne abu ajal ajalai ne akwai malaman da suka ce haka amma zance na gaskiya in an samu irin wannan da ta kaba da idda suka haɗu wa mace irin wannan sai za ta yi an gane to da in yau namiji ya saki mace da ciki gobe jibi gata sai mijin ya rasu an gane ba za ta mai ta kaba ba kuma ba maganan da ta haihu shi kenan ta gama idda in wani yana santa bayan jini ya ɗauke ko sati ɗaya ne ana iya ɗaura aure saboda hadisin subai'a da ya tabbata akan wannan matsala ɗin amma bari mu ƙarasa wannan wa fihi a ciki akwai ta'awidul mar'ati ala sabari wato sabawa mace akan yin haƙuri ala qada'illahi wa qadarihi akan abin da Allah ya hukunta ya kaddara wa annal mar'ata idha hamalat mace idan ta ɗauki ciki daga cikin hikimarsa in sarrafa hada damu wannan jinin yakan juya bi iznillahi ta'ala da izinin Allah ila giza'il ilhamli, zuwa ga abin da ɗan adam zai ainihin wato ci kuna ganewa wani lokaci yana daga cikin hikiman Allah daga lokacin da mace ta ɗauki ciki Allah sai ya hana jinin fita dan ɗan da ke suke ya zama yana daga cikin abin da za a sarrafa zuwa gare shi dan ya zama abinci shaida wada'at idan ta haihu qabbala qallabahu Allahu labanan sai Allah ya juyar da shi ya koma safiyan nono ta tatti ya tagadda bihi tiflu yasa ko ga turawa kwanaki suka je suka yi wani ganganci ana zaune kawai sai suka ce a dinga ba 'ya'ya nono duk aka koma ana ba ɗaya madara in an haife su daga baya suka ci gaba da bincike suka ce sun gano cewa sun yi kuskure kun gane wannan abin da Allah ya sana'anta shi da kansa bincikensa ya nuna musu babu wata masana'anta a duniya da za ta iya shayar da ɗan adam irin wannan wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kada ka sai da bincikensu ya nuna musu in ba lura ba, yaron da mahaifiyar shi ta shayar da shi nono da wanda aka shayar da shi madara ko karfin kolosu ba ɗaya kun gane wani zalika saboda wannan ne kallama ta hidul hamil wal mubdi da ƙyan ne za ku samu mace tana shayarwa ko tana da ciki tana jinin al'ada wannan yana daga cikin hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya wannan ƙa'ida ana bi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace domin yi majalisi na biyu she gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu sai mu ina zamu ainihin wato tsaya Allah madaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya kowa da bukatun sana alkhairi Allah ka biya masa abinda muke jin tsoro na sharri Allah ka tsare mu daga gare shi Allah ka zaunar da kasan nan samu lafiya Allah ka zaunar da yankunan nan na lafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shirye shugabanninmu Allah madaukakin sarki ya yi riko da hannunsu Allah ka ɗora su a kan daidai Allah kai musu jagoranci Allah ka sanya rahama da tausayi da jin ƙai ga zukatansu Allah wa'annan shugabannin Allah ka sanya su zama rahama a gare mu Allah wa'annan shugabannin Allah kada ka sa su zama azaba a gare mu Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام